suna na aman ma'azu daga kano ta kyauta da ta yi wannan liyafa ai dama san a hankali ne za a gayyaci mutane suna na muhammadu dauda mazaunan kaduna a kan wannan taro dai abin da zan ce dama mu matasa tun can muna tunanin ba za a yi da mu ba to amma a wannan lokaci yanayin yadda ta yi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi a gaba. Ra'ayoyin waɗansu matasa da suka halarci taron liyafar cin abincin dare da matan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta shirya kenan. Liyafar ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe ne da matasa suka yi ta yi tun farkon wannan gwamnatin inda suke cewa ba a yi da su bayan sun yi gwagwarmaya a lokacin yakin neman zaɓe da aka yi a bana. To shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam daga jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari. Ni daga wacce liyafa liyafa da ta shirya ta yi daidai kwarai da gaske ta dace bisa dalilai biyu kwakwara na farko dai wannan wata al'ada ce wadda matan shugabannin ƙasa a ko'ina cikin duniya ba ma najeriya ba a kuma irin wannan lokaci na bukukuwa ko dai na ƙarshen shekara ko na sallah ko na kirsimati akan shirya matan shugaban ta kan gayyaci waɗansu sashi na al'umma ko matasa ko mata ko nakasassu domin a zauna a ci abinci a karrama su saboda haka wani al'ada ce na biyu kuma su waɗannan mutane wanda za a iya cewa kamar gwarzayen dandalin al'umma ne na yanar gizo sun taka kwakwaran rawa a lokacin yakin neman zaɓe za a iya cewa kusan ma su ne suka zama garkuwa ga shi shugaba muhammadu buhari a lokacin da yake ta shan suka daga kafofin watsa labarai na gwamnati da kuma na 'yan adawa yawancinsu matasa ne suka yi tsayin daka suka dinga yaya ta yi suna kare shi waɗansu ma har gangami suka yi suka ringa tara masa kuɗaɗe aka yi amfani da abun nan na katin waya wanda duk wannan daga yanar gizo ne to saboda haka idan ya zama shugaban ƙasa matarsa ta kira su ta karama su wannan abu ne wanda ya daidai to saboda haka ni a gani na wannan liyafa da matar shugaban kasa ta kira ya yi daidai kwarai da gaske to akwai soke-soke da aka yi ta yi cewa kasa ba kuɗi wasu na nan jama'a ba su san abincin yau ba balle na gobe wasu ma sun ce albashi ba a biya ba ta ɗebi kuɗi maƙudai ta yi wa wa'annan matasa wannan karramawa ya kake ganin irin wa'annan sukan da aka yi mata hausawa sun ce ra'ayi riga kowa da irin tasa mai yiwa masu wannan sukan ra'ayin su kenan ko kuma sun yi gurguwan fahimta ga kacokan abin da ya faru na farko dai a sani na shugaba muhammadu buhari ya fito fili ya ce duk wani abu da matarsa za ta shirya ba za a kashe kuɗin gwamnati a ciki ba saboda haka tana da hanyoyi da take tara kudadenta ta shirya wannan abu ni ina ga ba kudin da aka kashe ba ne mai muhimmanci a'a wannan karrama wanda aka musu wanda kuma zai kara musu kuzari nan gaba su fiye da haka kuma su mutanen fa 'yan najeriya ne fa matasa ne matasan nan sun riga sun fara gunagunin cewa ba a yi da su cewa zuwa yanzu gwamnati bata musu komai ba to idan aka kira su irin wannan abu aka kira su har fadar gwamnatin tarayya aka musu liyafa aka rama su wannan ya zamo cewa an fara yi da su kenan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mu da aiki kullum sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo in sun gan mu sai dai